Hajiya Sabuwa menene matsalar mata a bande? Kamar abin da na gani dai mu matsalar mu yanzu mata dai a bande ba ta fi mana to a bukuru. Kai ne dai Allah ya baka ɗan zuriya a gaban ka to kuma da mun jaran ka dan kalilan ne. To kuma hemba ga mu da yan uwan namu in ce maza wanda muke tare su. In aka tara goma da ke ake samun biyu ko uku wanda yake biya miki bukata su kan ki da ke. Ke ce namiji ya tafi ya bar miki ko hatsi wata kila bai baki ba babu abincin da zaki kama dole ke koyi mace ki iya barin ƴaƴanki sai kin nemi wannan abincin kin basu. Shi yake kama ya dukulkule gare mu mu shiga matsala mu samu wahala kuna nufin mazan naku ba sa ɗaukar ɗauniyar ku kamar yadda ya kamata namiji ya bar maka gida in ya maka wani abu a kashi hudu da ke zai maka guda kuma na a wuyan sheki to kuma ya kasa ya ce bai iya ba kuma kai kuma ce baka zaka da ka bar wa diyanka mazan suna zuwa taburada ne ko kuma a gari ma ba sa biya muku bukatu wallahi na garin ma kyaliya suke kuma akwai masu tsallakiya su barki akwai wani zai yi shekara hudu biyar bai ya kusanki yanzu dai a garin banda yake samu kato ɗari a wani wuri sai ya ta bara to wannan wani ya shekara uku wani ya shekara hudu wani ya shekara har biyar aike ne sai an samu wata biyu wata uku za a aiko miki dan abin da bai kaya ta ba kenan ko sana'a kike na take dake ya bar miki ya kamar shidda bakwai a galkashin ki kenan ita ce matsalar wallahi babu jari babu abin da ta kama amma mace wallahi in tana da jari za ta kama iyalinta wallahi ta saurara namiji ko yayi ko kale bai ba ta saurara shi to wani irin kira gare ku ga magabata da kuma masu hannu da jini muna so gaskiya a tausaya mana a ji abin halin da muke ciki inda wani kokarin da za a yi mana su ma magabata ya kamata su yi dan kokari tunda mu dai gaskiya a yadda nake gani a mu abin da karkarar bandi akwai mu abin sana'a ta maza to amma bai kamata ba mazan nan suke tsallakiya suna barin mata akwai kwaruka akai manoma ke ne ya kamata a ce namiji in Allah ya ba shi zuri'a ya wayoyi ba ya san wannan abin akan shi yake bai huta ba hana huta amma bai ba a ce kamar ka huta wata biyu wata uku ko wata ɗaya ma ka samu da ka samu ka zo ita ma tana da dabarun ta ko tsire da mutuncin ku da iyalinku yanzu zaka ga namiji ta ya bar mace ta mishi ɗa ɗaya ɗa biyu ya ce bai yarda ko yan uwansa ce ba su yarda ba tunda ana kawowa da ƙauye da yawa kenan ku miya ka haka ke ce ba a barki da abinci ba a barki namiji ba gidanki shekara hudu biyar dole in Allah ubangiji ya wahala in ba Allah shirye yake ba za ki lamunta wanne je inda kike ya miki sai yan uwan shi su ce ba sa sanki shi ma daga can abu ga mishi ce bai ya san ki a runtumu a zuwa kenan sun san abin da yake cikin magabata ko to su ma muna da kira da su su yi kokari su ɗau himma su san yanzu su dakile wannan aikin da yake ba matsala gaba daya.